Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. Jiragen karkashin kasa guda biyu sun yi karo tsakanin tashoshi guda biyu a jiya Asabar a Mexico City babban birnin kasar Mexico. inda suka kashe akalla mutum ɗaya tare da raunata wasu arba'in da ɗaya kamar yadda hukumomi suka faɗa. Shugabar hukumar birnin Claudia Shinbam ta bayyana a shafinta na Twitter cewa hatsarin ya afku ne a layin dogo na uku na ma'aikatar jirgin ƙasa a babban birnin ƙasar ba tare da bayyana musabbabin hatsarin ba tsakanin tashoshin Petriro da La Raza. shinbom ta ce hatsarin ya kashe mutum ɗaya sa'annan an kai mutane goma sha shida a asibiti saboda raunuka da suka samu amma daga bisani jama'ai sun ƙara adadin waɗanda suka jikata zuwa arba'in da ɗaya an ceto mutane hudu da suka makale a cikin jiragen 'yan sanda da sojoji da dama ne suka kutsa a cikin tashoshin jiragen karkashin ƙasa da ke kusa yayin da motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma tawagar masu ceto suka isa domin jinyar waɗanda suka jikata Dubun dubatar mabiya ɗarikan Katolika ne suka yi tattaki a kan titunan Manila da sanyin safiyar yau Lahadi domin girmama wani mutum mutumi na Yesu almasihu mai tarihi wanda aka yi imani yana da wata mu'jiza. Tafiyar ta masu imani wanda jami'an coci suka kiyasta ta tattaro sama da mutane dubu tamanin ta fara ne bayan wani taro na tsakar dare na wani mutum mutumi na bakar fata Nazareth. yawancin 'yan ƙasar philippines sun yi imanin tabawa ko kuma kusanci da mutum-mutumin na iya ba da waraka daga cututtuka da ba za su iya warkewa ba da kuma sauran sa'a evangeline rugas mai shekaru 59 tana daga cikin masu ibada da suka halarci buɗaɗɗen taron jama'an inda aka nuna shahararren mutum-mutumin ta fada wa kamfanin dillancin labarai na faransa afp cewa babu wani abu da ba zai wani abu da ba zai yiwu ba wurin wannan mutum mutumi na Nazareth. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kai hare-haren bama-bamai a birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine a jiya Asabar duk da sanarwar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi na tsagaita wuta na sa'o'i 36 don gudanar da bukukuwan Kirsimeti na Orthodox a gabashin ƙasar. an ji karar harba makama a tilari a bangarori guda biyu masu fada da juna a bakmont inda sojojin rasha suka mayar da hankali wajen kokarin tura mayakan yamma zuwa kramatorsk birnin da ya kasance mai yawan mutane dubu saba'in yanzu birni ne da aka yi watsi da shi sai dai raguwar jama'an bai sa birnin ya mutu ba saboda ma'aikatan sa kai da ke kula da cibiyoyin agaji da galibi suke zama a cikin tanti suna ba da taimakon lantarki da intanet da zafi da ruwa da kuma magani yayin da muka ziyarci wata cibiyar taimako a jiya mai nisan minti goma sha biyar zuwa ashirin harbin roka ya taba mu rokar ta lalata motar ma'aikatar sa kai ta kashe mutum guda kana ta jikata wasu hudu in ji vessel leslie wani ma'aikacin jin kai da ke saye da hular kwano da rigar ma'aikata yana fadawa reuters a wurin wani babban wakilin majalisar ɗinkin duniya ya gana da ministan ilimi na gwamnatin afghanistan a ƙarƙashin jagorancin taliban a jiya asabar inda suka tattauna batun hana mata shiga jami'o'i hukumomin taliban a ranar 20 ga watan disamba sun ba da umarnin rufe jami'o'in gwamnati da na masu zaman kansu ga mata nan da nan har sai baba ta gani hakan ya haifar da tofin alitsi ne daga kasashen duniya ciki har da kasashe da musulmi suka fi yawa kamar saudiya da katar da kuma turkiya marcus potzel ne jami'in ƙasa da ƙasa na farko da ya gana da ministan ilimi mai zurfi na taliban nida muhammad nadim tun bayan ƙaddamar da dokar a watan da ya gabata nadim dai ya kare haramcin yana mai cewa ya zama wajibi a hana cuɗanya tsakanin jinsi a jami'o'i saboda yana ganin wasu darussan sun saba wa ka'idojin musulunci labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zawuran VOA. Muna kan maudu'inmu da muka tattauna gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya da Majalisar Dokokin Ƙasa suka yi. Za mu tashi ne a inda ɗaya cikin manyan baƙinmu kuma mataimakin mai tsawatarwa a Majalisar Dattawa, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi mai wakiltan jihar Neja ta Arewa ke bayani akan daidaito a demokradiyya. Distinguished Bismillah sashe-sashe na Najeriya din nan adadin yawan mutanensu adadin wakilansu. Sai aka da aka ce to kada ya kasance wasu sun fi kowa yawa. Wanda suka fi kowa yawa tun da demokradiyya ne kullum abin da suke so shi za a ta yi. Shi kuma mai karamin karfi ba zai samu maganan shi ya yi tasiri ba. Sai aka ce to a kawo zauren Senate. Zauren Senate an yi shi ne akan equity daidai wa daida. Kowane jiha komin girman ku mutane uku kacal komin girman ku saboda haka shi yasa za ka ga jiha kamar bayelsa inda take da local government guda nawa suna da senate guda uku jiha irin kano su ma suna da senate guda uku to a ko in aka shiga zauren majalisa na dattijai yadda kano za ta yi magana a saurare ta haka ita ma bayelsa take da daman ta yi magana a saurare ta kaga demokrasi namu ya yi balance amma in an ce abi abin da ke house of rep dalili ko shine su reps yan wakilai ko duk magana da suka yi akwai abin da in ba mu amince ba ba zai zama doka ba komin kyaunsa kuma komin muninsa baka isa ka tabbatar da shi ba saboda sai kowani sashe wayannan sun amince wayannan sun amince to an haka nan ne don a samu zaman lafiya don a samu watan ya amincewa da juna da kuma yadda da juna saboda kamar da muka sani shi mai karamin karfi kai ya ka ce eh ka fi shi karfi amma fitinna da kuma zai iya jawo maka duk da karfin ka sai ka wahala ko ba haka bane kamar saura guda ɗaya na cikin ɗakin ka ka tashi kai ta duka kai ta duka ya hana ka bacci to shi yasa wannan tunani masu tunanin by camera legislation ko kuma one chamber bayan haka bari in muku dan nuni a jiha zaure ɗaya ne na majalisa ya wa'annan 'yan majalisa suka kasance a jihun gwamnoni in aka matsa za ku bi ku yi abin da muke so to shikenan good boys ku je ku yi abin da za ku yi ku samu abin da kuke so idan ba za ku yi ba a sake matsawa a aje ku ku wahala ku wahala sai kun yi abin da yake so ai dalilin kenan da muka sa a cikin constitutional amendment da muke yi muka ce a ba 'yan majalisan jiha incin su me inci kuɗin da zai zo wurin su ana bayarwa daga shigowan kuɗin na a nasu a ba su ba tare da wani ya musu wani ikon abin nan that way mun tabbata za samu gashin kansu su yi abin da ya kamata kazalika judiciary su ma mun ce a ba su independent su duk wa'annan yana cikin abubuwan da muka amince da su wani kenan a'a nasu abin da suka bukatun da suka kawo baya ciki yana ciki abin da mu muka riga muka amince da shi su abin da suke magana ki karanta mana abin da suke magana ai guda hudu ne ko eh. Eh, state police da maganan batun yadda ake tsige tsige watan speaker ko shugabannin su ko da kuma wani eh hmm? state judicial council wannan shi ma wani ta'asa ake son a yi a'a don ta'asa ake son ayi yau national judicial council muke da shi national judicial council nan za ta zauna gaba ɗaya kowane jiha abin da kake so na tsarin doka ana yin shi zaure ɗaya saboda bannan da aka yi a wani jiha zai iya tafi har supreme court ashe ko dole ne a kawo uniform standard wannan yanzu ga ana son ne idan an ba gwamna dama shine zai zaɓi duk waɗanda yake so a matsayin alkalai shine zai iya cire su to ina ko za a samu ci gaba a cikin wannan tsari ai komai ana yi ne da dalili harkan judiciary wata bangaren shari'a wata abu ne mai sarkakiya saboda ilimi ke gudanar da shi ba sun kai ba ba ra'ayi ba amma gaskiya idan kowa ya je gaban alkali gaskiyar maganar shi ne zai zantar ya bayar ya gudanar sannan shi alkali ya auna ya duba ya gani in ya ga kana da gaskiya sannan ya baka gaskiyanka alkali bai ba da gaskiya inda baka da gaskiya a sheko yadda za a zaɓi wa'annan alkalai yana da muhimmanci to shi yasa a tsari na yanzu national judicial council su ne ke zaben chief justice na jiha za ka turo recommendations ɗinka suna da tsarin su kuma kowane jiha yana da hannu yana da hannu a ciki to wannan tsari tsakani da allah ya fi bayan haka ana cewa ba kuɗi za ka sake kuma ka je ka ƙirƙiro wani sabon abu wanda yake su ma kuɗi suke bukata to daga nan ko ai abun da je kana yi ka ne to saboda haka mu a namu fahimta wannan din tsakani da Allah yana cikin dalilin da sa tun tashin farko bai samu karbuwa ba. Me kuka jimma yanzu? Eh. Honorable ya ce zai magana da Allah a kan bada dalilin ka ai hakuri tun da ya ba da hakuri ai. Hmm. Wannan da kula da yana da muhimmanci saboda zuwan da ya Bari ya tambayan question din. Zuwan da ya yi eh gaskiya ai bai same mu akan lokaci to ba da kuma su yake cikin ba ya ba da amma eh, distinguish ba shi microphone to jama'a assalamu alaikum distinguish ni mai magana abdullahi garba muhammad tsohon sakataren jam'iyyar ad ta ƙasa kuma dama na yi wani statement kafin maka iso cewa muna so duk mun yi agreeing a gidan nan ɗakin gaba ɗaya cewa ba abin da yake tafiya daidai a najeriya yanzu ba wani abu da ya tafi daidai da hankalin demokradiyya ko doka ko ma mene kuma har ma ni na fasi na ce ina bukatan masu gyaran allah ya kawo mana wasu to ka zo ka kai a matsayin masu gyara kuma saƙo ne wanda dole mu ba majalisa na ɗaya akwai wanda ya ƙorafe korafe kan yara wanda an yi security an kakkashe 'ya'yansu an kakkashe mata an yi ta abubuwa yara ba su da abin da za su ci ba abin da za su rayu ba inda za su shiga kuma ba wani abu da gwamnati ta yi an yi magana kan wasu ga gidajensu ga gurinsu ga gonanakinsu babu noma babu gidan ba komai kuma an kakashe su wannan ma magana insecurity ne an yi magana ga malaman ta yi magana mata wadda wasu ba su da aure saboda mazansu an kashe su ba su da inda za su an yi magana idps ma wasu matan ma a idps din an je ana musu fyaɗe har ma shi speaker ya yi maganan cewa fayaɗen ma ba na mata ba har na maza ma ana yi saboda haka a nan kaga idan ka zo ba mu tada wannan maganan ba ba mu yi zauren nan adalci ba kuma shi wannan tsohon speaker ne na conference of nigerian speakers shi wannan babban lauya ne ga manya-manyan baki da ake da shi ni ka ni ne karami a cikinsu to amma ni tambayan da nake a nan tambayan da nake a nan shine honorable distinguish a halin da muke ciki yanzu a najeriya shin majalisa ba ta da daman ta aiwatar da wani abu da za a kawo wannan gyaran a hana wayannan abubuwan ne sai mu zo muna maganan delegate delegate shine abin da ya dame mu a siyasa ko kuma a'a wayancan abubuwan da suka shafi rayuwar mu da abubuwan da muke gane yau da gobe shi ya kamata wannan sako ne ba a gare ka ba na tura shi majalisa ne a takaice na gode da wannan bayani da kai amma ina son ja hankalinmu cewa ka ce delegate maganar delegate bai da muhimmanci to inda kuskurenmu ya taso kenan saboda ya ake samun waɗanda za su je su yi wakilci ya ake samun waɗanda za su zama shugabanni ta wani hanya za a bi a demokradiyya dole wannan tsarin shine tsarin da demokradiyya ta kawo asheko sheko dole mu ne mu mai da hankali ga waɗanda za su je su yi munu zaɓe kada su yi munu zaɓen tumun dare saboda idan suka kawo eh, candidate daga party daban-daban candidate din nan nan ne za a yi zaɓe asheko sheko daga abin da waɗannan delegates ɗin suka fara yi nan ne za a samu waɗanda za ka iya ka komin kyanka in ba kai ba candidate ba ne ba wanda zai ce maka ya ji ya zaɓe ka ka zama wani abu ko zai yiwu don tsarin demokradiyya ne so saboda haka a nawa fahimta yana da kyau a mai da hankali ga wannan wannan haƙƙin al'umma ne kuma duk al'ummar da ta yi zaɓe suka zaɓo wakili na gari to za su ku samu aiki na gari ɗaya kenan na biyu maganar da ka faɗa duk wa'annan matsaloli alhamdulillah zan ce wa'annan matsalolin mun san da su kuma duk wanda ya ce an zauna kamar ba a komai to kila shi ne baya so ya sa ana komai saboda tsakani da allah kowanne mu ya san cewa wa'annan matsalolin da muke ganin su wasu watanni baya mu dinnan muna wakilcin eh, wurare mu ne ke tasowa mu ce ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa ina wakilcin naija ta arewa musamman mariga local government ana samun wa'annan kalubalen inda wa'annan 'yan ta'addan suke kawo hari ma garuruwa daban-daban daban-daban in miƙe a zauren majalisa in kawo koke in kira garuruwan da ake fitane su kuma yau zan tabbatar maka 'yan garin da kansu suke turo mini sakonni ga sunan cikin waya na Brigitte oga mun gode an samu ɗauki kuma yanzu ga abubuwa sun lafa mutane mu sun koma gona irin wa'annan suna nan daban-daban wannan bai nuna cewa gaba ɗaya matsalan ya kau ba amma mu sani akwai rashin lahiya yana ɗaukan lokaci sannan a warke amma ni abin da na sani shine halin da ake ciki yau dakarunmu na sojoji mu a matsayinmu na shugabannin majalisar dattijai karkashin shi senator ahmed ibrahim lawal gcon mun zauna da dukkansu daga chief of defense staff chief of army staff naval staff dukkansu mun zauna da su so biyu a cikin lokacin da muka yi hutu kuma rifotin da muka nuna musu na farko da suka dawo na biyu an samu canje-canje kuma sauƙi ya shigo amma ban ce ya kare ba saboda haka ba za a ce ba a yin komai ba kuma wayannan abubuwan da ya riga ya faru ai sa ake son zaman lafiya because idan aka kawo tashin hankali Allah kaɗai san abin da zai iya faruwa kuma ba mai watan a samu tashin hankali amma abu ɗaya ne jama'a demokradiyyar nan waɗanda ke da faɗa a ji talakawa masu ƙuri'a da waɗanda za su yi zaɓe da 'yan siyasa masu tallan zaben wasu su ma suna da laihinsu yau in ka hito kowane irin aiki ka yi in baka hito ka ba jama'a kuɗi ba a ce kai mutumin banza ne shi kuma ya za a yi da wannan yan majalisa ka suka jawo haka shi kuma ya za a yi da wannan gashi nan yana faruwa ai primaries aka gama yi an san na kwarai an zaɓa ai ba a zaɓa ba to saboda haka dukkanmu sai mu yi haƙuri da abin da muka gani idan al'amarinmu ya canja hannunmu yana cikin abin da ya kawo canji in ya gurɓace lalace to dukkanmu muna da hannu a ciki saboda in ma ka ga ɓatanci kai shuru ka ɗage huska kai ma ɓannan ka ya yi wanda ke batanci allah ya muna jagora ya kawo muna sauƙin shi shugabanninmu addu'a suke so don kamar da na faɗa ne wanda ke waje na kallon dambe ya yi kowa iya dambe abin da muke so allah ubangiji shugabanninmu allah ya musu jagora allah ya tausasa zukatansu su samu watan wani fahimta na abubuwan da ya kamata su yi saboda su tafiyar da ƙasar nan yadda ya kamata amma tsinuwa da ɗebe albarka ba zai kawo canji ba because pilot ɗin da ya ɗauki ka cikin jirgi kana cikin iska kai ta mai tsinuwa tsinuwan ta kama shi kuma kun san <laughs> <laughs> to da distinguish na ji daɗin da ka zo ka same ni kuma na ji narratives da suka fito daga wurinka a matsayin ni da kai na gamuna da stake a course na wannan ƙasa najeriya despite the fact that ni am from outside now but amma ba hujja ba ne don outside ban da impact a kan harkan demokaradiyyar ina so in gyara wasu daga cikin kalamai da ka yi domin zai taimake mu kuma i want to serve as contribution nawa a gare ka ga kuma najeriya domin kana cikin principal officers wadda kamar da ka ce kowa na da hannu a ciki to akwai da hannu su ya wuce wurin don suna da hannu kuma wurin gyara wasu ba su da hannu cin gyara kana cin wadda kuke da hannu cin gyara din tunani da kake da shi ko kalami da kai ce ninth assembly is the best mu 'yan najeriya from outside da muka san legislative activities ni ina da ja kan wannan let me bring this to your fore eh a ah, ba ba debatable ba na yadda to na yadda sorry sorry sorry na yadda is debatable na yadda to ra'ayi na ah sorry sorry sorry distinguish distinguish sorry sorry sorry abun da yasa na faɗi wannan domin muna magana duniya na jin mu ni ina zauna na zace ina zaune an faɗi magana na ji na yadda da ita sorry abin da yasa nake faɗa haka sorry kana cikin nine assembly a nubi na a'a ni na takwas na yi aiki da su kuma alhamdulillah a senate wing na yi aiki a senate wing ina zuwa jiya a senate wing na yi aiki wai na ce an samu wasu lapses nan a nan a yanzu a wannan tafiyan is the poorest oversight function da aka samu a National Assembly a wannan 9 Assembly. Domin ni daga Gombe State nake, ba zan iya faɗin ranar da wani kwamiti suka shiga Gombe don sun je duba mai ake a ciki ba. Amma da muna ganin ku kuna zuwa, kai kanka sorry da Allah, kuna zuwa kuna zagawa, sorry. A'a. Appropriation. Shekara biyu ana kofi A'a, ina maganan, ina maganan Last Assembly, ina zuwa. To, ina zuwa dai. eh eh ai an gaba covid distinguish to to ya da borrowings borrowings da kuka bada approval ana covid ne ana iya yi ina zuwa da Allah borrowing da aka yi is the highest borrowing da aka yi ba fishi ba distinguish to to to don Allah ina roƙon VOA don Allah ku tsaya ina roƙon VOA ina roƙon time a bamu da ni da distinguish senator a bamu awa guda for this debate please wani eh. ba da sa zai raba muku gaddama to to to a'a a saurara uh, distinguish a saurara distinguish a saurara a saurara abubuwan da yake a cikin record zauren majalisa na takwas da kake magana shine wanda a tarihi ya wanda yake yake jajircewa wajen buga in buga zauren majalisa na tara shine wanda a tarihi yafi kowane zauren majalisa yawan yin dokoki a jadawalin yawa da kuma haɗin kai da bangaren abin to saboda haka shine raba gadamar tsaurara duka dai bayanin da na yi kenan wannan shine ina abin da zai mu karshe mafi muhimmanci kowa ya kokari ya gyara kanshi digon digon ruwa shine yake yin tankame man teku babu bangaren mu da bai bukatar gyara salamu alaikum ka kyauta wallahi nagode nagode barista jama'a ku saurara da wannan bayani na barista dai kawai gaskiya muka kawo ƙarshen wannan zaman zaure na yau kuma magana ta gaskiya kowa ya gamsu kowa ya ji daɗi yadda shirin ya kawo ƙarshe kenan a madadin manyan baƙinmu sanata aliyu sabi abdullahi da tsohon kakakin majalisar jihar Gombe, Honorable Inuwa Garba, da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar, da masu girma mahalarta zauren maza da mata, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Benjamin Ogan Gawan da Salihu Awal Salihu da suka ɗauki shirin a faifai, da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. A wannan gaba, zan shaidawa mai sauraro cewa a makon gobe shirin zai nufi ƙasar Nijar. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Ana tare da wani malami ne mai sai da abubuwan marmari lemu abarba da wannan. Malam ko zaka gabatar da kanka? Sunana Alhaji Salisu Adamu. Ina zama a Abuja a kasuwan Farmers Market Maitama. Kai mutumin wani gari ne? Ni the origin ina dan Bauchi ne. a was born and brought up a Plateau. plateau state an haife ni a jos amma ni asali mutumin bauchi ne kai kenan ka zauna a garin jos sosai iyayen mu ma shan ka haife su kafin mu balle mu to ashe ka ce na hadi yau da ɗan garin mu kenan ni ma gaskiya eh, eh, eh, a jihar plateau aka haife ni tabbas a jihar plateau ma a gangare o gangare eh. ta kusa da center kenan daya university din nan okay center for continuing education eh fa da mu da su duk gaba daya mutane kamar mun zama ya da da uba ne to yanzu malam kamar wani sana'a kake yi a nan eh a takaice dai a inda ka gani ina kan aiki kuma ina kan sana'a na duk abin da ya shafi fruit daga lemu yayi ayaba duk abin da wasu ma basu sani ba kaman lemu haka da ake magana haka ina so ka bani kaman guda goma haka zan biya kamar nawa eh lemu yana da kala-kala akwai tanjalo akwai ordinary akwai kuma na waje abubuwan da ke tattare da tafiyar lemu suna nan da yawa kala-kala ne so ba za mu iya tantance ma ba tunda ba za mu sa na waje ba wani ma bai taba ganin na wajen ba to kamar shi na gidan da yanzu a ce ina son kamar kwaya goma haka kamar zai nawa in kana son kwaya goma za a baka dubu daya eh dubu daya zaka bada a baka kwaya goma ina son abarba haka guda daya haka kamar tana nawa abarba ya danganta da irin ta akwai na gidan gona akwai kuma na dandal shi na bendal shi ne mai kuɗi mai inganci yana kama daga dubu ɗaya da ɗari biyar wannan sana'a ka fara ta ne daga jihar plateau ne kamun ka taho nan ko kuma a nan ka fara ta ne ina da mai gida ko ina masu gida ba sana'a na bane na tsinci kaina ne a kuma ina jin daɗi kana jin daɗi ina jin daɗi eh, wannan sana'ar da kake yi baka ganin da ba gwara da ka zauna a jihar plateau ba za ka fi samu ko menene kai menene ra'ayinka alhamdulillah abin da na karanta ba sai da kayan gwari ba ni dan jarida ne a zaune ana na yi karatu a nuj nij na kuma je nij na ikoyi a lagos a oba a deni jos hanyar oba to a takaice dai kaga na tsinci kaina a harkan kasuwanci haka allah ya so ok aikin jarida ka karanta eh a fannin da na kware ma a jarida a magana ne kuma da printing menene ya baka sha'awar ka bar aikin jarida ka zo ka shiga wannan sana'a alhamdulillah ba na ki aikin bane i work ina aiki a matsayin mai zaman kansa muna jingul wani lokaci za ka gani ina ta kokowa da kwando amma mukan yi jingul mu saida da ni da abokanan aiki na a takaice dai a turanci ana ce musu freelancer eh, to kenan yanzu dai na lura kenan ka dai raba kafa kenan ai sosai tabbas mai gida ana nan ana nan hagu za a yi dama ganin cewa kai mutumin jihar plateau ne ina so in tambaye ka ka akwai iyali eh mutumin plateau ba indijin ba ba dan kasa ba mazauni mazauni yagwa so ina da iyali yara na biyar da yan uwa da abokan arziki zuriya dai ga sunan dai ko ta yi ko ina a nan abuja suke ko kuwa can suke kuma kana daukan wani lokaci zuwa kaje jos kaje ango gangare danganta da yanayin samu ne ko kuma yadda mutum yake ayyuka engage wato wannan zai iya bar mu wannan ya haƙuri in wancan ya dawo sai ya ba wancan haka muke tafiyar da eh, tabbas to ka duba rayuwar abuja wata rayuwa ce mai tsadar gaske a ina kake da zama ina zama a nan mai tamani a to ashe kai ya ba karamin mutum bane tunda anguwar mai tamani kake zama shi talaka duk inda yake yana zama da mai kuji ma mai kudin bai zuwa ko ina bai tare da talakan ba ba zai kai labari ba amma an ah, ka duba za ka kalla haya yana da tsada sosai a nan garin kana biyan haya ne ko ko yaya ina biyan haya wasu lokuta baya amma yanzu da nake zama a ƙarƙashin masu gidana sun provide mun wurin zama to amma kamar da da kake zaune kake haya kamar a wata kana biyan kamar nawa a wannan lokacin ina biyan dubu saba'in shekara wa shekara ya shekara lokacin a wace anguwa kake zaune ina zaune a gishirin da gishirin da mai tama ya buɗe ni dutse ne kawai zaka jefa zai shigo mai tama to kaga akwai kusa to mun gode kwarai malam na gode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.